Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kunwaye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A shirinmu na yau Alhamis shida ga watan Yuli na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai. Labanan ta ayyana dokar ta ɓace ta tsawon makonni biyu a yau Laraba a Beirut da kuma umarci rundunar soji da ta yi ɗaurin talala ga duk wanda ke da hannu a ajiye kayayyaki masu fashewa da suka tarwatse a tashar jiragen ruwan Beirut. gwamnatin shugaba trump ta ce tana kokarin fitar da manhajar yanar gizo ta china da ba amince da ita ba daga tsarin yanar gizo na amurka gwamnatin kasar amurka ta tallafa wa rundunar haɗin gwiwar kasashen g5 na yankin sahel da wasu kayayyakin aikin soja domin yaƙi da ta'addanci a kan iyakokin kasashen mali da burkina faso da jamhuriyar niger. kanin labaran kenan aka saurara To bayan fashewar da aka samu a Beirut babban birnin kasar Lebanon a shekaran jiya talata da ta janyo asarar rayuka da dukiyoyi. Muryar Amurka ta yi hira da wani dan asalin kasar Ghana da ke zaune inda lamarin ya faru. sannan za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar borno ta gurfanar da wasu mutane 45 waɗanda take zargi da aikata laifuka daban-daban da suka hada da ayyukan ta'addanci da sake jami da kuma fashi da makami baya ga haka za ku ji tattauna ta musamman da mai baiwa shugaban najeriya muhammadu buhari shawara akan sha'anin tsaro Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafe da shirin domin iyali. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatar an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Gwamnatin Lebanon ta ayyana dokar ta ɓaci ta tsawon makonni biyu a yau Laraba a Beirut. kana ta umarci rundunar soji da ta yi daurin talala ga duk wanda ke da hannu a ajiye kayayyaki masu fashewa da suka tarwatse a tashar jiragen ruwan birnin lamarin da ya shafi dukkan gine-ginen da ke kusa ya kuma yi sanadiyar mutuwar mutane da dama dokar ta baiwa rundunar sojin cikakken iko bayan mummunar fashewar da ta auku a ranar talata har yanzu ba a kai ga gano ainihin musabbabin fashewar ba to amma jami'an kasar ta lebanon suna ba da karfi ne akan abin da suka ce tonton na sinadarin ammonium nitrate da aka adana a tashar jiragen ruwan tsawon shekaru shida fashe-fashen sun lalata daukacin gine-ginen da ke kusa suka kuma kashe akalla mutane 135 tare da jikata fiye da wasu dubu biyar a cewar ministan lafiya hamad hassan a yau laraba gwamnan beirut marwan abud ya ce wannan mummunan ibtila'in ya kuma raba mutane kusan dubu ɗari uku da gidajensu ma'aikatan ceto na ci gaba da binciken waɗanda lamarin ya rutsa da su a yau laraba a yayin da prime minister hassan diab ya ayyana zaman makoki na kwanaki uku a faɗin ƙasar jami'ai sun ce suna sa ran adadin waɗanda lamarin ya rutsa da su ya ƙaru a daidai lokacin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da binciken baraguzan gine-ginen da suka ruguje a yayin da sauran mutane ke ci gaba da neman 'yan uwa da abokai da ba gani ba gwamnatin shugaba trump ta faɗa a yau laraba cewa tana nan tana ƙoƙarin fitar da manhajar yanar gizo ta china da ba amince da ita ba daga tsarin yanar gizo na amurka kana ta bayyana manhajar aikewa da sakonnin bidiyo ta tiktok mallakar china da manhajar aikewa da rubutattun sakonni ta wechat a zaman manyan barazana sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce shirin da amurka ke faɗaɗawa da ta kira tsabtace yanar gizo zai mai da hankali kan abubuwa biyar da suka hada da matakan hana manhajoji da dama na china da kuma kamfanonin sadarwa na china daga mallakar muhimman bayanai na 'yan kasar amurka da 'yan kasuwarta sanarwar ta pompeo ta zo ne bayan shugaban amurka donald trump ya yi barazanar haramta tiktok manhajar ta aikewa da sakonnin bidiyo mai dimbin jama'a tana fuskantar kakkausan suka daga 'yan majalisar dokoki da gwamnatin amurka akan damuwar kalubalen tsaron ƙasa a yayin da tankiya ke ƙara zafafa tsakanin washington da beijing yanzu haka tiktok na fuskantar wa'adin nan da ranar 15 ga watan satumba da ko da ya sayar da ayyukansa na amurka ga kamfanin microsoft ko kuma a haramta shi nan take pompeo ya kuma ce amurka na kokarin hana kamfanin sadarwa na huawei na kasar china daga dasa na'urori ko kuma saka manhajarsa domin saukewa da dorawa a wayoyin salula na amurka Gwamnatin kasar Amurka ta tallafa wa rundunar haɗin gwiwar kasashen G5 na yankin Sahel da wasu kayayyakin aikin soja a ci gaba da karfafawa dakarun wannan yanki gwiwa a yakin da suke gwabzawa da ƙungiyoyin ta'addanci akan iyakokin kasashen Mali, Burkina Faso da jamhuriyar Nijar. wakilin muryar amurka a yamai suleiman muni barma ya aiko da karin bayani motoci masu silke kimanin 22 kilar mamba hada da land biyu na amfanin asibitin sojoji hada da wasu kayayyakin gyaran motoci masu silke ne aka damka wa hukumomin tsaron jamhuriyar Nijar a yayin wani bikin musamman da aka gudanar a yammacin jiya laraba a birnin yamai kayayyakin waɗanda darajar su ta haura miliyan takwas na dalar amurka gudunmuwa ce daga gwamnatin amurka domin amfanin bataliyar sojojin niger mai aiki a ƙarƙashin rundunar jason sahel da yake jawabi a yadda yake damƙa makullan waɗannan motoci jakadan amurka eric p witaka ya ce muna fatan kayayyakin da muka bada za su karfafa wa Nijar gwiwa a yunkurinta na jirge kwararrun askarawa masu aikin sintirin da zai kara wa daukacin dakarun tsaro azamar aiki ta yadda za a tabbatar da tsaro a kan iyakokin kasashen Mali, Burkina Faso da Nijar. Da yake karbar wannan tallafi, ministan tsaron kasar Nijar Profesa Isufu Katambe ya yaba da gudunmuwar da kasar Amurka ke baiwa wannan kasa da makwabtanta akai-akai a fannonin da suka shafi sha'anin tsaro. sai mu yi ma amerika godiya da wannan tallafin da suka kamuna cikin wannan gwagwarmaya a watan fabrairun 2019 ma kasar amurka ta bai wa jamhuriyar nijar motoci masu silke kimanin sattin da tireloli hudu da tankoki biyu na dakon mai biyu na ruwa ba idan wasu rumfunan tamfol da na'urorin kariyar sojoji da na harkokin sadarwa a fagen daga a ci gaba da karfafa matakan yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin yankin sahel a gaida Suleiman Muni Barma daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla, an jima kaɗan Murtala Faruk sanyin na zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu a ƙasar lebanon inda fashewar da aka samu a birnin beirut ta yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma jikkata dubbai Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya yi hira da Hudu Jasir Umar wani ɗan asalin ƙasar Ghana da ke zaune inda lamarin ya faru ya kuma bayyana halin da ake ciki. An ba da anya kwana uku a bisa gawaye waɗansu gidajen bisa sun fadi kansu sun har wa yau suna rayuwa amma ba yi an cire su ba. Saboda shi ni mata na mutum yan Tripoli ne sun fito Tripoli da basis an zo za a taimaka aiki har wa yau aikin bai kare ba. saboda shi ko ina duka kai je shurum ne ba wanda ya bude store sa yau to me kai To me kake jin mutane suna faɗa wanda su? ko kuma 'yan uwansu da abokan arzikin su wannan bala'i ya ratsa a kansu? Eh wai ya kamanci hukumar Lebanon ta tashi waɗanda suka yi aka a je da su a je a musu hisabi. Ya kamanci a kai su kotu a je a musu hisabi. To ya batun jami'an tsaro an zuba jami'an tsaro a gari ne tun da jama'a ba su fitowa ko dai a'a. Jami'an tsaro wane ne kai da za ka yake taimaka ka je ke ma ka ta fama yadda za ka cire mutane kowa wurin kowa uskan kowa yake waɗanda suka saura a cikin gidansu da waɗanda suka fito a taman wasu sun fito Tripoli second capital town Lebanon sun je wurin nan sun je sun taimaka saboda a faɗi mutane To ko kana da labari akwai wasu mutane na Afirka da wannan abin ya ratsa da su? Eh akwai wata akwai Nigerians akwai Ethiopians akwai Israelians waɗanda suka ji ciwo amma su sun ji ciwo ni kamar kan da ka sani yanda abin ya abin ga mutane kaman dari da sauransu sun rasu dari da goma sha uku sun an samu gawayensu wasu kuma 4,000 sun ji ciwo wasu kuma an rasa su saboda shi cikin waɗannan suka ji ciwo afirka suna cikin kamar ethiopia kamar ghana kamar abin a nigeria da wasu eh, israeliyon su ma sun ji ciwo. To amma ba ku ji wani dan Afirkan da ya mutu a cikin gawarwaki da aka samu wurin ɗari da goma sha uku da ka faɗa ba? A'a ba mu samu labari ba jiya Ka san ni ne babban shehu a cikin wannan gari. Jiya na ta tambaya an na da sauransu jin ciwo suka ji glasses ya fafashe iya abin gansu ka gane ko waɗanda suke daura na abin gansu wai ba wanda ya mutu amma jin ciwo dai aka jiji ka gane ko to dauran nan kuma na kusa da wurin da abin ya yi karantina abin da eh, eh, eh, wurin da abin ya yi ka gane ko dauran na kusa da wurin akwai africans wurin ba wanda ya mutu To yanzu na san akwai kasashen Afirka da dama da suke kokarin su kwaso mutanen su su kai kasashen su saboda zancen coronavirus. Shin wannan abin da ya faru kana ganin zai iya shafan kokarin da gwamnatocin Afirka suke su kwashi mutanen su? Eh, ina ga aka ta ma abin ga eh, wahasatan mu ganiyas an zo ku kwashe wasu sun wuce amma sauran last billing da zai zo ya kwashe 11 cikin wanga wata akwai wasu yaran mata za su za su wuce gana saboda shi na gan wanga ya ya ya abin ya sa a zuwa taimaka a kai sisters mun waɗanda suke gajiya nan abin gida. kudu Jassar Umar kenan ɗan asalin ƙasar Ghana da ke zaune a Beirut a tattaunawar su da Baba Yakubu Makeri. Rahotanni na nuni da cewa bayan wannan hirar an samu ƙarin adadin waɗanda suka rasu da kuma jikkata a wannan lamari. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Murtala Faruk Sanyin na ya dawo da ci gaban labaran duniya. 'Yan majalisar dokokin Amurka uku sun buƙaci wasu manyan jami'oyin ƙasar shida da su mika bayanan tallafin da suka karba daga wasu kasashen waje ciki har da china da rasha inda suka ba da hujja da damuwar da ke akwai cewa tallafin na miliyoyin daloli kan iya ƙara haifar da barazana ga tsaron ƙasa an aike da wasiƙu zuwa ga shugabannin jami'o'in harvard da new york da yale da jami'ar pennsylvania da ta chicago da kuma jami'ar delaware tare da manufar taimakawa 'yan majalisar wajen ƙara gano tasirin saka jarin kuɗaɗe da kasashen waje ke yi ga tsarin karatun manyan makarantun amurka wasiƙun da aka aika da su a makon nan sun buƙaci shugabannin jami'o'in da su ba da bayanin dukkan tallafin da suka karɓa daga kasashen china da qatar da saudi arabia da iran da rasha tun daga watan janairun shekara ta 2015 haka kuma wasiƙun sun nemi da a bayar da bayanan nan da ranar goma ga watan nan na agusta to sai dai matsayin 'yan jam'iyyar marasa rinjaye a majalisar 'yan majalisar ba su da karfin tilastawa jami'o'i bin wannan umarnin a gaida murtala faruk sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rundunar sandar jihar Borno ta gurfanar da wasu mutane 45 ga manema labarai waɗanda ta ce ta kama su kuma tana zargin su da aikata laifuffuka daban-daban waɗanda suka hada da satar shanu da fashi da makami da ma wani da ake zargin cewa shine ke siyowa 'yan ƙungiyar Boko Haram abinci. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana da rahoton. kakakin rundunar 'yan sandan jihar borno dsp edad ekon ya ce waɗannan mutane mafi yawan sun aikata waɗannan laifuffuka ne a wurare daban-daban kuma sun ansa laifinsu da ma wasu da suka sato shanu a kasashen kamaru da nijar wanda su ma yanzu haka ya ce suna hannunsu the suspect confessed that he was saddled with the responsibility of supplying essentials and other logistics to the sect items recovered from him include one 250,000 naira meant for the purchase of foodstuff and other essentials ya ce akwai wani kuma suka kame da ake kira alhaji wani malam mutti a unguwar muna ashiri da ke cikin garin maiduguri da kuma kasance dan kungiyar boko haram da yake sayawa sauran 'ya'yan kungiyar boko haram din abinci da kuma wasu kayayyaki an ko ba mu damar yin magana da wannan mutumin da ma wasu daga cikinsu da ke hannun jami'an 'yan sandan a yanzu hakan alhaji goni malam miti me ka yaka kawo kana na je na siya a kasuwan monday market kayan injina na nuka na siya na kai wa masu yara boko haram so na je na binne a gona sun zo sun dauke ne ka ka sayo kayan kuma kasancewa ma yan boko haram ne eh daga karo na biyu kuma na zo na saya kayan magani irin allura allura kuma kana saya musu kayan A'a. a wannan shine karo na nawa eh, shine karo na biyu daga ba ina kake kai musu kayan kusa kake kaiwa ko kuma su suke zuwa su karba a a ni na kaiwa akwai a gona na na bunne na je na bunne shi shikenan su za su so su dauka a ban ma hadu da su su suke baka kuɗi dama sun nuna mun wajen ka je za su sosai ina nufin kuɗi da zaka siyo masa kaya kudin ma haka ne wajen ne na an bunne shi kuma ana je na doka kudin na duk waɗanda suke zuwa wurin kaɗin su nawa ne su biyu ne kuma da mashin suke zuwa da mashin suke zuwa ne sunanka hashim lawali daga ina me kai kawo kana shanu ne na sata 31 a ina a Niger mm. a wace jiha na Niger jihar Difa jami'an sandan suka ce za su kuma tura waɗannan mutanen zuwa kotu dai masu hukuncin da ya dace da kowanne daga cikinsu haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu bayan kammala taron Majalisar Tsaro da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kira a karo na biyu a kwanan nan akan rashin gamsuwa da kokarin da hafsoshin tsaron kasar ke yi. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tattauna da Janar Muhammad Mangunu mai baiwa shugaban kasa shawarwari akan harkokin tsaro. Ga bayanin da ya yi kan wannan batu. Da farko dai mun tattauna a kan al'amuran amfani da miyagun kwayoyi yawancan kwayoyin kuma inda suke ta shigowa kasanmu ba gaira ba dalili kuma illan da ake ta samu a rashin tsaro mutane da yawa ba su fahimci inda abin yake dagula sha'anin tsaro ba don mutane da yawa suna danganta rashin tsaro da sha'anin yawaitan makamai da tsananin fatara da kuma aƙidan addini amma abu guda ɗaya da mutane ba su gane ba shine miyagun ƙwayoyin nan ana amfani da su ne domin in ka ga duk inda ake kai hari aka sa mutane cikin halin kunci halin su da tsamautuwa za ka ga cewa inda ake kisa wa mutane kisan wulaƙanci fyaɗe da sauran abubuwa hankali ma baya ɗauka inda mutum mahaluki zai kashe ɗan uwansa a cikin irin wannan halin tabbas jami'an tsaro bayanan da ake samu yawaitan miyagun kwayoyi yana taimakawa mutanen nan domin ko a arewa maso gabas An ana balla ana daga ana artabu ana gumuzu za ka ga su 'yan ta'addan ba abin da ya dame su sai dai ka ga suna zubewa ana zuba wuta wutar dalma domin ba cikin hankali hankalinsu suke ba kuma wannan abin mun ga cewa akwai bangarori guda uku ne da muke da mishkila a wannan abu na ɗaya masu cinikin miyagun kwayoyi da suke haɗa baki da mutane daga ƙasashen waje su kawo na biyu kuma su wanda suke amfani da wayannan miyagun kwayoyi kuma na uku su wanda aka ba su amana wanda suke aikin sarki wanda ya kamata su kare mutuncin al'umma da ƙasa su hana mutanen nan shigowa tabbas su ma akwai hannunsu a cikin wannan abun domin yanayin cinikin miyagun kwayoyi yana da wato wuya a ce mutum guda ɗaya ko bangare guda ɗaya ya yi wannan aikin. Janar Muhammadu Mangono kenan mai ritaya mai bayar shugaban kasar Najeriya shawara akan sha'anin tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma shirin domin iyali yana tare da mai ɗakin gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello. wadda take tsokaci kan matsalar fyaɗe da ta buwaye al'umma da ta ce rashin yin hukunci mai tsauri da zai zama ishara ne ya sa wannan lamari yake ƙara yawaita ga ci gaban bayanin nata a hirarsa da wakilinmu hassan mai na kaina zan ba da bayani misali kamar sanda aka fara wannan ciwo na hiv a lokacin nan ai duk wanda aka ce yana da hiv ba karamin bala ya samu kanshi ba saboda da mutane suke suke kallon su to amma saboda eh, yawan faɗakarwa da aka dunga yi aka je aka samu manyan ƙasa da malamanmu da fastoci na coci aka dinga faɗakar da mutane a cocuka da masallatai da islamiyoyi shine aka fara samun saukin abin to wannan haka za mu bi da shi mm-hmm. kuma an riga ma an fara ana bi ana faɗakar da mutane kamar yanzu zan ba da misali yanzu ga kamar a nan niger ana nan ana eh, zuwa ana samun manyan uwayen gari eh, ƙasa muna da emirate councils guda takwas masarauta guda takwas a niger to yanzu ga an bi tsakanin wannan satin da ya wuce an je masarauta sun kai guda shida sauran guda biyu da za a je a karasa don me a samu manyan ƙasar nan namu su faɗakar da mutanensu cewa ba ga yadda ya kamata a yi a tausaya ma mutanen nan kuma mm-hmm. kada a juya masu baya mm-hmm. to ina gani idan aka samu aka ci gaba da wannan shine za a dan samu saukin mm-hmm. irin wannan kyamace kyamacen da ake yi ma mutane idan muka dubi wannan yunkuri da kuka fara a jihar Niger shin ku akwai wani shirin da kuke yi don yaɗa shi wannan yunkuri zuwa sauran jihohi a nigeria. eh to kai eh, magana mai mahimmanci sosai to mu a matsayin mu na matan gononi, yunkurin da muka ɗauka ma kanmu shine um, muna son mu tabbatar da cewa mun taimaka an samu hanyoyin da za a iya taimaka ma mutane a tallafa musu idan irin wannan abubuwan eh, ya same su to akwai um, wa'insu wurare da aka kakkafa a jihohi na san ba duka jihohi suke da shi ba amma na san muna da shi a niger muna da shi a kaduna muna da shi a kano da kuma wa'insu jihohi da kuma kuma jihohin da ke nan kudu eh, na nigeria ana kiransu a turance sexual assault reproductive center wato wuri ne wanda idan aka samu mace ko yara da aka ci zarafinsu ko aka masu fyaɗe inda za su iya zuwa don su samu a duba su sannan a ɗauki statement ɗinsu ta yadda police suna nan za a iya eh, eh, fara binciken wanda ya masu wannan eh, mugun abin kuma yadda kuma za a kama shi kuma a masu duk abin da ya kamata ta hanyar ba da magani ko allurai ko gwaje-gwaje da ya kamata a yi idan irin wannan abin ya same su to wayannan wuraren eh, centers din nan duk wanda ta samu kanta a cikin wannan center din babu sisin kwamon da take biya to mu burin burinmu shine a ce a kowane local government a jihohin Najeriya gaba ɗaya, za a samu wuri iri at least senta eh, guda ɗaya a kowane local government a nan eh, nigeria wato kananan hukumomi a duka eh, nigeria a samu guda ɗaya akalla inda za a iya samu mata su samu su je wurin nan to ɗaya daga cikin abubuwan da muke son mu yi shine muna son mu yi jagoranci yin sanchez din nan a states mu gaba daya kamar yadda na ce maka da muka fara mun haɗa hannu matan gononi mun kayyada ma kanmu abubuwan da za mu yi to daya daga cikin abubuwan da muke son mu yi kenan inda babu kamar mu a Niger fi guda uku muke da su guda biyu kawai muke da su a Niger to kira gani muna da kananan eh, hukumomi wato local governments guda 25 to muna bukatan akalla wajen 23 kenan da za a kafa to mu abin da muke so shine gwamnati ta sa a kafa wa'annan abubuwan eh, centers din a dukkan local governments kuma a ba da kudaden da za a taimaka ma mutane don a tallafa musu don tsarin da wannan center din yake da shi kenan kuma muna fata idan aka samu aka yi haka za a taimaka ma al'umma sosai to tun da na san a kaduna suna da guda hudu to mu muna da guda biyu sauran jihohi eh, ban sani ba amma ina kyauta zato cewa ba za a rasa ko da akalla guda ɗaya ba a kowane jiha a arewacin najeriya da kuma eh, a nan eh, kudu so idan aka samu aka samu wayannan centers din zai taimaka ma al'umma sosai kuma eh, za mu ga haske a cikin abin insha Allah. wasu jihohi sun fara tsoron matakai a kan laifin fyaɗe alal misali akwai jihohin da suka sa dokar hana ba da beli ga duk wani wato laifin da ya shafi fyaɗe ko kuma hana a yi sulhu a wajen kotu misali me ake ciki a jihar niger to insha allahu um, ina kyauta zato cewa nan da wa'insu 'yan kwanaki ba da dadewa ba za a fara ganin canji saboda yanzu ga yadda muka yunkuro haka um, already mun fara ganin wa'insu abubuwa sun fara canza mana misali kwanan nan ne ma bauchi state of house of assembly suka fara maganan ma daukan wani mataki na wani doka da zai taimaka a dinga hukunta wa'inga mutanen da suke yin wannan fyaɗe din mu kuma yadda muka ɗauki eh, alkawari ma kanmu cewa za mu taimaka to yanzu mun fara aiki a ƙungiyarmu na matan gwamnoni kuma kowace mun riga mun fara aiki a jihohinmu mun fara hada committees wanda za mu yi aiki da su kuma muna, muna fata cewa da yadda muka fara haka haka za mu ci gaba da yin aikin ba za mu samu wani matsala da zai tsaye da mu muna yin wannan aikin ba so abu ne dai wanda dai ba a rana ɗaya ba ne za a ce za a samu nasara abu ne wanda yake bukata a ce kullum ana kan shi ana aiki a kai kuma a hankali a hankali za a dinga samun ci gaba kuma a samu nasarar a cikin abin so eh, iyaka dai zan ce sai dai mutane su yi hakuri kuma su bada haɗin kai don wannan abun ba mutum ɗaya ba ne ko eh, gwamnati kaɗai da za ta iya magance wannan abun duk wanda yake da zama a cikin al'umma shi ma ko ita ma tana da eh, aiki da za ta yi ko da zai yi da zai taimaka ma al'umma ta yadda duk irin abubuwan da ke samu allah ya bamu eh, taimako da mafita a kan shi ɗaya daga ciki abubuwan da zan ce kowa zai yana da kowannen muna da haƙƙi a kan junanmu idan mun san akwai mutane da suke aikata irin wannan abu ya kamata a kai su wajen hukuma kai su ƙara don a zo a same su a kama su don su daina bata eh, yaran mutane da kuma matan mutane so abu ne wanda ya kamata kowa ya haɗa hannu shi ma eh, kowa ya yi nashi abin da zai iya yi don a taimaka ma al'umma idan muka dubi irin matakan da kuke ɗauka kawo yanzu misali dr amina kamar zuwa wani lokaci ne ake sa ran al'umma za su ga canji To insha Allahu um, ina kyauta zato cewa nan da wa'insu 'yan kwanaki ba da dadewa ba za a fara ganin canji. Saboda yanzu ga yadda muka yunkuro haka um, already mun fara ganin uh, wa'insu abubuwa sun fara canza mana. misali kwanan nan nema bauchi state of house of assembly suka fara maganan ma daukan uh, wani mataki na wani doka da zai taimaka a dinga hukunta wa'in ga mutanen da suke yin wannan fyaɗe ɗin. mu kuma da muka ɗauki eh, alkawari ma kanmu cewa za mu taimaka to yanzu mun fara aiki a ƙungiyarmu na matan gwamnoni kuma kowace mu mun riga mun fara aiki a jihohinmu Eh, mun fara hada committees wanda za mu yi aiki da su muna fata cewa yadda muka fara haka haka za mu ci gaba da yin aikin ba za mu samu wani matsala da zai tsaye da mu muna yin wannan aikin ba. To da fatar wannan matakin da matan gwamnonin Najeriya suka ɗauka zai sa a sami hanyar shawo kan wannan lamarin. Nan kuma za mu sallama da Dr. Amina Abubakar Sani Bello mai ɗakin gwamnan jihar Niger. Sai kuma mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. yanzu a madadinta da kuma wakilin hassan maina kaina da ya mana hira da ita sai kuma cibahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a wannan shirin a shafinmu na intanet ya hausa kam idan aka matsa shirye-shiryenmu kai mata su ne duniya su ne daɗi Labanan ta ayyana dokar ta ɓace ta tsawon makonni biyu a yau Laraba a Beirut ta kuma umarci rundunar soji da ta yi ɗaurin talala ga duk wanda ke da hannu a ajiye kayayyaki masu fashewa da suka tarwatse a tashar jiragen ruwan Beirut. Gwamnatin shugaba Trump ta ce tana ƙoƙarin fitar da manhajar yanar gizo ta China da ba amince da ita ba daga tsarin yanar gizo na Amurka. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe bakwai kenan agogon Ghana za ku ji wani sabon shirin. Kafin mi sallama da ku muryar Amurka na miƙa saƙon gaisuwar ta'aziyya ga iyalai 'yan uwa da abokan arziki bisa ga rashin tsohon ma'aikacinta Ladan Ibrahim wanda ya rasu a wani asibiti da ke nan birnin Washington a jiya da rana bayan gajeriyar jinya. Allah Ubangiji ya ji kansa ya kuma gafarta masa. Allah ya sa ya huta amin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri musamman ma Murtala Faruk Sanyinna da ya taya ni gabatarwa da Sidi da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Ni Zahar Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.